Kash mai gida ana ruwa. Yaya za mu yi mu tafi yanzu? A kar karki damu akwai lema a cikin mota barin jin ɗauko. Wannan ruwa marka marka? Gashi ban fito da abin rufa ba. To ka je mota ka ɗauko mana abin rufa. Ke ba ki da hankali ne? Shiga cikin ruwan nan jike?